‘Yan uwana masu saurare, ratanga na motsawa hawa, wai ma, ita wannan hangarar me manufatta? Doktar Sani da ma'aikatan shi sun shiga rudani. To, bari dai ku ga yadda za a yi, in ɗauko radiyo na in kunna shi, tare da ni da ku? sai mu saurari shirinmu na rayuwa kenan. matsaloli sun yi kamari a likita tun 'yan kwanakin da sun ka huce. Dr. Sani ya damu. Masu hannu da shuni sun kawo su domin su sai kayan aiki, amma sai sun sa ido. Tsakanin hangara da rahama babu ga maciji, ko da yake rahama ta samu kwanciyar hankali game da hulɗa tare da wasu marasa lafiya a misali ladidi wa alaikum salam kai ladidi yau ke ce a likita tamu Eh, likita ni ce ina kwana. Lahiya lo ladidi ina gida. Lahiya lo ya aiki. Da dama ya ji kinki? alhamdulillah ya kaji ji da jama'a. Alhamdulillah to madalla. Eh, ladidi. Hmm. Wanga shi ne awon naki na ƙarshe? awona na ƙarshe likita kina nihi in na sake dawowa baki sake mini awo ko dan baki kaɗai wace ba likita da kike duba mata masu ciki hakuri ladidi ina nihin kamin ki aihu kin shi to yanzu abun da nake so da ke mm. ina so ki kwanta rairai a bisa wannan gadan domin in duba ki kuma in duba lahiyar cikin ki kin ji to abun da ke cikin cikin ki mm-hmm. to ki kwanta yawwa. ki bani aron hankalinki kin ga wancan akwatin talabijin eh. ina so ki kalle shi ga na'ura nan zan dora bisa cikinki mhm. kin ji? to to madalla kina gani dan naki la likita shine wancan shine gashi nan laram a kwance a cikin shi baya da wata matsala Masha Allah sai motsi yake. To kin gani amma abun da nake so da ke mm. kin ga hawan jinin ki ya hau. Kinin ya kamata ki dinga huta kin shi to likita na gode wai shi in tambaye ki ladidi wani irin aiki ne kike yi eh ina aiki tare da bubakar inda ake koyan yaƙi da jahilci har ina iya ci gaba da zuwa eh to kina iya ci gaba da zuwa amma dai kai ya wuce sati ɗaya domin kin san a kowane lokaci kina iya aihuwa kin shi? to likita yaya kin tanadi kayan karɓar jariri ne eh na tara ni komi da komi don kin san ba aihuwa ta ce na farko ba na shirya komi da komi a to to yayi kyau to ya aka yi mijinki bai rako ki ba da dai ya rako ki da abun ya yi armashi kuma shi in tambaye ki mm. wai an baku horo da ke da shi bisa kan ya ne zaki a lokacin da zaki aihuwa eh an koya mana komi da komi an gaya mana to shikenan yayi kyau kina ta ki karbi ɗiyanki a wajen inda ke shi to likita na gode sai an ma. to kenan. ka iya ina jin daɗin ka muku yaran gada nike yi ba ma ni ba ko su yaran suna jin daɗin in kawo surunku gaskiya iya na gode sa albarka ladidi ba matsala ai yaran gana ke tamkar jikoki na suke ke dai abu guda dai da sarko ga taki jartattai ƙauye aike ma ladidiyan sai ki wala da cikin gida da ke da mishin naki laminu ke ladidi Allah ya sa ta sauracen ma sai dai abu guda ladidi gaskiya mishin kilaminu ya min kashe duwaki ya ce gaskiya ke yawanta zuwa wani karatun ganin littattafai haba iya shi kuma karatu yawa yake ma mutum kai ladidi gaskiya da ke da littattafai akwai amanawa iya da ni da bubakar mun zamana mun yi magana matasa masu zaman banza ya ba su karatu iyayensu sun yarda shugabanni ma sun goya mana baya a kai alhamdulillah ladidi ai mun gode mu ubangijinmu ai ke ma wani ci gaban karatu na naki sai dai ladidi abu guda karatun gana kirki zahin barin lakwal ikinan saboda ɗauka cikin gana gaggawa Yau hangara ta makara a wurin aiki bata zo ba da wuri. Ta gaida Dokta Sani shi kuma ya amsa mata a ƙasa-ƙasa. Hangara, kuma yau makin kin latin ko? Ha? To, mushe sangarar matar shi suna zawa, suna nan bisa hanya. Yau da sahe ya yi kira na ya ce mini za su zo su sake gwajin da suka yi. To ya aka yi? Salamu alaikum. Ma zancen daga baya. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Ta, mushe sagare. madam muna lahiya sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa to madalla lahiya la wallahi madalla lahiya to eh mushi sangare sai ku dan dakata ku bani da madan har daga baya to to to eh to ba damuwa to madalla eh doctor nayi murna da saka muku madalla kuma ba mu yi tamani har ya huto da wuri kuma ya huto daidai yadda muke so Doktor na gode. Sannun ku da kokari. Eh hangala. Na'am. Eh ke ma ki jira tare da mushi sangare. Eh madam bismillah. Hangara hankalinta ya tashi da tagga ga madan sangare. Madan sangare bata kula ta ba ko aka. Kuma a gaggauce ita madan sangare sai ta shiga ofishin Dr. Sani. Eh madam sangare. Na'am. Ki gaya mana gaskiya. Mijinki ya yi kira na ya nuna mini murnashi. ya aka yi kika ɗauki ciki to dokta sabilin ka ne mana a'a ha ba malonu garbar wannan magana lalle ni na ɗauke ki akan aminiyata kuma kin san da lalle mijinki mun yi bincike mun gani da baya iya samun ɗa to kaka aka yi kika ɗauke cikin nan to ni dai dokta ni ban taɓa sani wani ɗa namiji ba ban da mijina adam sangare ni na ɗauke ki akan aminiya kuma zancen nan kin san ta ci ta kare wata rana gaskiya hutawa za ta yi radda wani ya gaya mishi wace irin rayuwa za ku ke da shi dokta tunda dai ba mahita zan gaya maka wallahi hangara ce ta taimaka mini mhm. wurin yi mini shibkan nan kuma ita ta kula da komi to irin wannan lamarin aida ya kamata ku yi shawara ke da mijinki ha to dokta ni da abin da nake gudu da Allah dokta kaga ga mai komi bisa wannan zancen eh madam sangare ki san da cewa kariya da karo gaskiya hutawa zati kuma dole ne ni in gaya mushi tilas ne ba wata makama gaya mushi zadi saboda ki lissahi a cikin wannan lamarin ni wai na iya in aikina idan ya zama tola shi daga gare ni yake saboda Allah saboda haka dole gaya mushi zani kuma ni abinda nake fata ku samu sasantawa tsakaninki da mijinki na san da kun samu mahuta doctor dakata madam sangare na san ciwon rishin aihuwa ne ya kai ki ga haka kuma ina fatan ki je ku tattauna ki da mijinki ku samu gane ma juna kuma Allah ya bada sa'a na gode doctor moshi sangar da uwar gidan shi hankalin su kwanta cikin jin daɗi da walwala dokta sani ya yo wajen hangara ba shakka hararan da ya yi mata na nufin cewa akwai matsala hangara Zona. wai na ji mhm. waye baki 'yancin ɗaukar wannan matakin haba Dokta. wallahi madam sangare ta zo ne tana mini magiya gwiwoyinta a ƙasa ta roƙe ni ni kuma sai na ga ai bai kamata ba a ce na zuba mata ido a aurenta ya zo ya rabu hmm, akan ba ta aihuwa wasa ki cikin harka armanta nan aikin ki illa iyaka in dan malati ya zo ki mushi magani in ya warke ta shi wa tambaye ki duka wannan ha to dibo magana guda zan gaya miki domin aikin kowa ya tafi daidai yau yau ɗin kuma yanzu yanzu ina so ki aje mini takarda ki ta murabu cikin aiki wannan wurin ah aiko wallahi ba zai yi ba haba doktor ah to na naji tahini na hudda ki daga aikin kuma ni hudda takarda a bisa kan wannan ai wallahi tallahi dr sani wallahi baka isa ba to naji mu zuba da ni da naji ah. mu je zuwa naji da kyau ya ji shi da abokin wulawullar shi wani mutum ɗan kasuwa suna a ayasu a ofis. in aka ce maka aikin gyaran wannan fuska to mun iya shi mota kwaskwari ma ka gane eh. mu gyara ta ja ta koma bula fara ta koma baka ta babu kawo na ga muna na sani kai kai ne ba ma aiki yau babu babu harka babu aiki babu koma masu bukatar mota ne masu bukatar mota? Eh, a ah, kai kai mutanen mu yau ku shigo ku shigo harkoki ne sun tabo <laughs> Allah kun ta kusa a nan ne bismillah ku shigo ku shigo muna lahiya da ku a sanu ka gaishe ku lahiya da ku sun yi zamna dangalgal yaji ya hiddo wasu fotuna yana nuna musu ni da ake ce ma yaji ni ne mai wannan wuri ga mu ne ke harka wannan akwai harka ta alhaji mai harkoki ke yawa ne ni ne alhaji mai harkoki eh. a gaskiya mun yi farin ciki matuƙa da samu kwanan domin an ba mu labarin wannan wajen naku ne shi yasa muka zo muka ce to mu haɗu da ku eh, domin muna buƙatar motoci. Amma kuma ai ina kake malami. Na'am. Wallahi akwai matsala guda. lalle da kuka taho yanzu motocinmu gaba ɗaya duk mun saida to amma ka ku damu nan zuwa mako mai zuwa akwai sabuwar oda da muka yi za a kawo wa kenan sai ku gaya mamu wace irin mota kuke so sai mu ɗauka mu ashe muku ko ba haka ne eh, bari kawo su ruwa su eh, a ba su a ba su lemu su sha eh, yaro sha mun gode gaskiya muna buƙatar motoci ne na zamani irin waɗannan shine aka ce kuna da kowace kada muka ci to bari mu zo mu wai abin da ma nake tsinkaye a can a wannan bangon Allah na ga kudade wai farashin motocin naku ne ko yaya haka muke sai da su duk abin da kaga rubuta na in kata kata ci in baye wuta ci in mercedes ci duk kudin da kaga an rubuta haka muke sai da su amma haka ne ko haka ba yanda kai ji yaji bayani haka take a lalle abin ka akwai sauki akwai sauki akwai sauki sai dai akwai matsala a'a malam ina zuwa ka san abin da ke son kara muku cikin abin abin da nake so in ma da yawa kuke so in a ce kuna son motocin da yawa to eh. farashin ma zai karasa ta kasa za mu muka na husa eh, yawa matsalar guda ita ce mu 'yan sanda ne

domin ta ga in babu wanda ya biyo ta. Hangara tana ɓoye a cikin gidan na Aisha, sai kai da kawo take yi, ta rasa abin da ke mata daɗi. Hangara? Na'am Aisha. Na lura cikin 'yan kwanakin wannan, mhm. ba gidanka kike suwa ba. Ni ke ki lahiya? Hmm. Aisha, dole ne ki ganni ban je gida ba ba don komi ba saboda in na je gida zan tarar da wadda zai bani takarda na barin aiki shi yasa kike gani nake laɓe-laɓen nan ba ni sai in je gidan nan hangara da gidanki ya zama ni kina laɓe-laɓe baki wannan gida baki wannan gida kin sa dai abin bai kamata ba yoke aisha in na je gida dole ne in haɗu da shi kenan in na haɗu da shi takardar zan samu in ko ban je ba ba zan gan shi ba don haka ko da an ce an hudda ka daga aiki in dai har ba takarda barin aiki an ka baka ba kullun za ka zamanto kana aiki eh, mm. ai min ta dadewa wata rana jiwa dai zai yi ƙasa hangara kenan da wannan laɓe-laɓe da kike yi wanda ki maido kanki gida ya yi alheri kin ga aisha kin san ni ciki da bai wallahi kuma kin san halina kin san abin da zan iya aikata don haka wallahi tallahi mutanen nan mu zuba da su ai inda ba ƙasa nan ake gardama kokowa bismillah su wallahi tallahi za mu sakawa da su wando guda da su ni hangara ni hangara mutum ya isa ya buɗa mini ƙasa a ido ta ijan hmm. ranar laraba tun daga alhamishi ake gane ni dai na tabbatar da cewa hangara wata rana dai wurin aikin nan dai za a hidda ki cikin shi a juri zuwa rahi ran tulu zai hoce aisha haka kika gani hmm. an kawo ladidi likita a gaggauce ta ji daɗin jikinta ba an sa ta a ɗakin aifuwa za a yi mata aikin gaggawa oyo Allah na kai Allah Allah ka ba masoyiya ta lahiya ki ramatu duba ho yanzu wajen awa biyu shiru ba a hoto ba da kina ganin abin nan ko lahiya lahiya launi laminu ka kwantar da hankalinka ka kamanta dr sani da rahama ne suke kula da ita kuma sun kore a wajen aikin nan kwantar da hankalinka ko in ka maka shayi ne oh oh Allah na Allah ka raba ta da wani abu a'a bari magana shayin nan ya isa ya wadatas kawai ni yanzu addu'a ta dai kai hannu na a gaba gaskiya babu komai rahama ce fa kakamanta ta kware a gurin aikin kuma tana son aikin ta sosai zaka gani za ta kula da ladidi yanda ya kamata ko kin manta dr sani ne ke mata washin nan to haka ne hukuma to shikenan babu komai Allah dai ya sabke ta lahiya mm, kawai mu ta'adda ubangiji Allah sa wannan abu a yi shi lahiya dr sani ya yi fashi wato tiyata tare da taimakon rahama da jean paul wannan ina jin sai an kara mata jini to dokta eh za na ɗauka jaririn ku shirya aha to eh, ku shirya to dokta to to na ɗauko yaro to kai dokta suce za ta tsaya ha sai an tausa to to to shirya jean paul mu je to to to kusa daya biyu dokta ta ki amsa dokta mu sake sheka ɗaya biyu uku yawa yawa dokta yawa ta eh ta dauka wash ban taɓa jin daɗin kukan na'urar nan kamar yau ba alhamdulillah mun ceci rai bukata ta biya gaskiya ne rahama ta raka lamina cikin ɗakin aifuwa laminu ya yi farin ciki da ya gaɗiya shi cikin hannuwan matar shi Allah sarki masoya ta ladidi kai kai kai ladidi an ji jiki to amma alhamdulillahi alhamdulillahi tunda Allah ya sa an yi abin nan lahiya an kare lahiya Allah ya kara miki karin jiki amin mai gida amin gaskiya mun gode ma Allah tunda Allah ya sa ka da abin ga lahiya na hutu lahiya haka ne mm, sai godiya wallahi kai na ji daɗin hutawar kiwa amma da farko na ji tsoro inda mu ga jaririn kai kai kai kai masha Allahu masha Allahu kai duk da ka ba ta dai wahala amma dai kuma babu laihi mm, haka Allah so mm, in gane ka kai kai in gani dai mm,